to masha Allahu masu kallon mu barkan mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci insha Allahu kafin mu dai je hutu kun je yanda malam yamma na karatu akan shi wannan bangare na hadisin lam ya tafarraka ko kuma lam ya tarika yanda malam ya kawo mana ruwayoyi wanda suka ci karo da maganan da ibn taimiyya ya faɗi a littafin shi minhajus sunna to insha Allahu malam yana so ya karanta mana wata ruwaya ne sai muka je hutu to insha Allahu malam kuma yanzu za mu koma gare shi domin ya karanta mana sai a kasance tare da mu makalla bismillah ku to malam mustafa kamar yadda kuka yi ishara kafin mu tafi hutu mun karanta wata magana tare da dukan girmamawa da shekul islam ibn taimiyya ya saki a saman iska wacce ilimi da dalili da bincike baya taimakon wannan maganar amma tare da haka shekul islam ya rufe fuskar shi ya rufe idanun shi ya ce da yawa ba mutum ɗaya ba gairu wahidin min ahalil ilmi sun raunata wannan ɓangaren alhali kuma abubuwan da muka karanta har da waɗanda suke a kan tafarkin shi da mashayar shi sun inganta hadisin da yake ɗauke da wannan ma'ana ɗin za mu ƙare da magana alama albani a haska muna hadisi mai namba dubu arba'in dubu arba'in da biyu dubu arba'in 4,222 ga shi na rubutu ja na farko wa inna kuma lam mhm. ya tafarraka hatta ya rida alayya alhaud allama albani ya ce sahihun na biyu shi ma 4,223 ga shi nan mai jan rubutu na biyu walan ya tafarraka hatta ya rida alayya alhaud allama albani shi ma ya ce sahihun na'am a dunkula a takaice malam mustapha za mu iya cewa a gurguje wannan hadisi ne da malamai suka tabbatar da ingancin shi cewa akasin abin da shekul islam ya yi da'awa kamata yi ya ce ne gairuwa hidin sun inganta wannan hadisi din sai ce ba kuma ko da me ake cewa mutane da yawa sun raunana hadisi sun raunata la a nesa wala a kusa bai kawo malaman ba da suke za su karbi wannan abin da yake nuna ma masu kallo magana alama albani a duba sahihu da da'ifu din aljami'is sagir marubucin littafin muhammad nasiru dina albani intaji ne na markazin nural islami al-abhathul qur'ani wa sunna bil iskandariya juz'i na goma shafi na 169 zuwa shafi na 170 ko iya nan muka tsaya malam mustafa za mu iya cewa alhaq wal insafu wannan abu da shekul islam ya faɗi wani abu abu ne da ilimi da karatu ba sa taimakon shi kuma akwai malamai da dama da sun faɗi cewa wannan hadisi ɗin za a iya dogaro da shi a haska muna ibara mu ƙara wa ɗaya wani daga cikin malamai ɗin hadisi mai namba 1594 gashi nan da jan rubutu ya ce innahu kuma ya tafarraka hatta ya rida alayyal haud ya ce isnaduhu hasanun shi nan da jan rubutu wannan malamin shi ma ya kara da cewa lalle hadisi ne da za a iya dogaro a haska muna sunan littafin asunna sunna marubucin littafin al-imam abubakar ahmad ibn amr ibn abi asim wafatinsa shekara ta 287 ta hakiki ne na malami na dokta kuma basim faisal a bugun sumai'i ne shekara juzai bugu na uku shekara ta 1426 wanda ya daidai da 2005 a juz'i na biyu shafi na 1020 zuwa shafi na 1021 malam mustapha a dunkule a gurguje ko iyanan muka tsaya zai bayyana cewa lallai maganar shekul islam ibn taimiyya tare da dukan girmamawa lallai tana da ishkaliya da gyaran fuska na'am dan allah dan annabi menene matsala me mushkila mhm. da zai yake buƙatar ibn taimiyya ya raunata wannan hadisi din a kodan ya ci karo da abin da shi yake hange kenan manuhan shi ko kuma yana jin tsoron al'umma su fahimci cewa maganan da ake a imma mai ne shi ibn taimiyya kada'an ya fahimci saƙon da wannan hadisin yake dauke da shi na'am kuma ya san matukar ya yarda da ingancin hadisin lazimi ne ya yarda da wannan saƙo. na'am yarda da wannan sakon yana nufin rugujewar aƙidar salafanci na'am saboda haka akwai buƙatar da duk abin da suka mallaka na ƙarfi su yi amfani da shi ba maula ba ne bare su ce muna maula yana da ma'ana 313 ba wannan a bayyane yake manzon Allah ya ce ba za su taɓa rabuwa ba har su tarar da shi bakin tafki na'am matakar akwai alƙur'ani akwai ahlul baiti duk sifar da alkur'ani yake da ita ahlul bait yana da irin ta ibnu taymiya yana bakin ciki yarda da wannan saboda in ya yarda da wannan akwai abubuwa masu yawa da lazimi ne ya sauka a kansu na'am zai to aqidan tashi ba zai iya tabbatar da ita ba ba za ta tabbata ba na'am ba ta tabbata ba wannan kawai salafawa la Allah wani ya ce ai baka bincika bane la mushkila salafawa su gaya muna gairu wahidin din da ya raunata shi na'am akalla su kawo muna koda su adadin sunayen mutanen da muka kawo na'am ba dadi ba kari su kawo adadin sunayen mutanen da muka kawo su ce a littafi kaza a shafi kaza a juzu'i na kaza sun inga sun raunata wannan sun raunana shi wannan hadisi na'am su kawo muna su mhm. waɗanda suke kuma da gaske suna cikin ahlul ilmi da ibn taymiyya ya faɗi na'am amma bari mu zo kan magana Sheikh Shu'aib al-Arnaud na'am alhaƙu wal insafu bai dace da sha'ani na Sheikh Shu'aib al-Arnaud ba ya zama ya yi tarkizi ya mai da hankalin shi cewa wai wannan bangare din na'am sai ya raunata shi ba da dalilin wai atiya al-aufi alhali ya san cewa malamai sun inganta wannan hadisi na'am wala Allah wani ya ce da Allah wannan addiyar me mushkilar shi da aka raunata shi na'am ka san mushkilar shi malam Mustafa ina so in sani malam shi ne an ce ya tsine mai imam ala alaihi salam ya ki tsine mai imam ala alaihi salam kawai shi ali ne na'am tun da ya zamanto baya biyar abin da suke biya to shikenan shi ya zamanto mai rauni dole a raunata a ce mudallisi ne a ce bai da wawa wa ila alqur'an majalis ke kawai menene shi ar ali ne mujarradin shi shi an ali ne na'am in aka yi magana wallahi tallahi muna son ali yaushe san ali ya zama matsala dan Allah dan annabi kawai shi har ali ne an ce ya tsine ma ali ya ki tsine ma ali saboda haka akwai bukatar a ce mai gaskiya ne dan shi'a ne mai rauni yana gafala wa wa wa ila akiril kayima laifin shi kwaya daya ne shi ne an sa shi ya tsine mai imam ali alaihi salam ya ki to kun ga koko da adalci za a mishi akar makalla a duniyar ilimi a ce mai eh, abin nan sika ne sai dai shi'an ali ne malam wasun su ai sun yi sun yi wannan kokarin in suna cewa wani mai gaskiya ne amma dai shi'i ne kuma mujallisin ne malam mustafa su ibnu hajar al asqalani sun yi wannan kokarin na'am mhm. a haska muna ibarar shi wannan wa yake faɗi al-hafiz al-zahabi yace atiyat ibn sa'ad ibn junada al-aufi al hasan al-kufi na'am muka yi la'akari da jan rubutu yake cewa wa yurwa na'am أن الحجاج ضربه أربعمائة صوت نعم على أن يلعن عليا فلم يفعل نعم وكان شيعيا رحمه الله نعم. ولا رحم الحجاج نعم alhaku wal insafu anan zahabi ya kyautata zance <laughs> duk da shi ma wani lokaci wannan salafancin yakan dauke shi amma alhaku wal insafu anan ya manta da wannan salafancin yace an ruwaita cewa haƙiƙa hajjaju ya yi ma wannan adiya din bulala 400 na'am menene laifin shi an ce ya tsine ma ali alaihi salam falam ya fa'al bai tsine ma ali ba na'am ya ce wa kana shi'iyan ya kasance dan shi'a ne rahimahullahu Allah shi gafar da mishi na'am wala rahima hajjaj hajjaj kada Allah ya gafarta mu hajjaj na'am nan fa zahabi ya abin nan in insabi ya ya adalci na'am yayi kokari sosai kuma ya kamata ya nema min shi gafara na'am wallahi maulana da ka kaddara wani ne aka ce ya tsine ma ma'awiya karkaje ya zuwa ga khalifa abubakar umar usman ya ki tsinewa da yanzu ka ji salafiya sun bashi alkabu sun kai 313 ai malam zai zamanto ai rubutu za a yi ta yi a shi amma saboda ali ne na'am gashi kan ya zagi ali kawai aka mishi bulala 400 kuma a ƙarshe kuma aka zo aka ce da ifi ne aka ce aka ce ne na'am ba wanda yake son aliman zan Allah ya ce sai mumini na'am ba mai kin ali sai munafiki amma suka zo suka inganta hadisan makiya ali suka ce mazhaba ba ta da tasiri amma masoya ali suka manta da wannan na'am in aka yi magana wallahi tallahi muna son ahalul baiti na'am dan Allah dan annabi wannan wani irin soyayya ce don Allah mu girmama hankalinmu mu zuba ma zuciyarmu ruwan sanyi mu yi bincike me yasa abin da ya shafi karama da masoya ahlul baita alaihi salam su ake dabbaka mu waɗannan dokokin yasa wannan a ina alhafiz al-zahabi ya faɗi tarihul islam marubucin littafin shamsuddin muhammad ibn ahmad dubna usman al-zahabi bugun darul kitab al-arabi ne lubnan beirut shekara ta 1407 wanda ya daidai nan ta 87 bugun na farko ta hakikin dr umar abdulsalam juz'i na bakwai shafi na 424 wannan mun fara gano bakin zare na'am na yasa shek shu'aib al ya dage sai ya da'afa atiya na'am malam mustapha saboda mu ƙara karfafawa bari mu zo ka ji abin da shi wannan yake faɗi akan shi ah, alhafiz na'am ah, ibn hajar al-asqalani a haska muna yake cewa tarjama yake cewa abin nan mai namba 4616 ya ce adiyatu ibn sa'ad ibn junada al'aufi aljadali alkufi abul yace ya ce saduqun na'am yukhdi'u kathiran wa kana shi'iyyan mudallisan tofa yake cewa aɗiya dan sa'ad ibnu janada ba kufe ne baban hasan saduƙun ne gaskiya ne amma yukhdi'u kathiran da yawa yana ya cika kuskure to kenan yanzu tun kurakuran shi suna da yawa na'am <laughs> me yasa ya cika kukurin wa kana iyan mudallisan maulana ya ce wa kana iyan ya kasance shi iyan amma mudallisan mai tadalisi mai cako da karya da gaskiya to kuma ya ce sadukun kuma maulana ya akai ya zama sadukun kuma ya dawo mudallisan inda mudallis ne to ba zai yi wa a ce mishi saduku ba bai kamata a bashi saduku wallahi wani lokaci sai ka rasa gane ina kwakwalwar su take tafiya da ya Allah gashi cikin satara biyu nan ya ce saduqun nan kuma ya koma ya ce mudallis yawan kuskure wa kana shi iyan mudallisan wala Allah wani ya ce la akwai guraren da yake tadalisi akwai guraren da yake menene sadukun ne ba ko da yaushe ba ne sadukun ne wala Allah a samu wani ya ce a ilimin rijal ai sadukun yana haduwa da tadalisi la mushkila duk abin da kuka ga za ku iya yi la mushkila amma dai in dai mudallis ne to bai kamata a bashi unwanin sadukun wala Allah karim kaga me ya laifin atiyya na'am saboda shi shi'iyyan na'am abu da haka can kaga zahabi yi insafi na'am shi gafara yaron ne nema mishi na'am saboda kuma alhaqqu wal insafi ya rahimahullah ya cancanta kuma shi mm. bai ce mudallasi bane na'am amma akwai bukatar su ibnu hajar al asqalani na'am akwai bukatar menene a kara cewa lalle ya cika kuskure na'am saboda kar a bar shi haka ya wuce salon alun malam tunda in aka bar shi dai abin nan kenan za a kan shi ya wuce saboda aka akwai ka da ce yukhda u kathira ya cika kuskure wa kana shi iyan ta mudallasa ya Allah me yasa ina son ala alaihi salam na'am wannan shine ilimin hadisan mu na'am wanda alhaku wal insafu ya kamata su kansu waɗannan malaman a ɗora su akan mizani na'am a ɗora su akan mizani wato su hafiz hafiz din waɗannan hafizu gangarau gangarau din ya kamata da gaske a jaraba su ma kan a bincike su da gaske hafizoji ne na haƙiƙani na'am ko ba hafizoji ne na haƙiƙani ba na'am wato kun san akwai shekana yi ka da aka yi ta yi cikin wallahi la akalla dai akwai wani lokaci masahaba da ta'assubanci da san rai na'am yakan yi tasiri a ina ya fadi taqribu tahdhi marubucin littafin ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani muhaqqiqan littafin abul ashbal sagiru ahmad al-pakistani bugun darul asima littafin yana da juzi'i na juzi'i ɗaya ne shafi na 680 na'am malam mustapha in muka bibiye littafai sai mu ga cewa kuma a ɗiya ɗin nan akwai hadisan da ya rawaita kuma malamai suka ce za a kuma suna kafa hujja da hadisai za a iya dogaro da su me yasa saboda ba su ba sa magana akan halul baiti bai zama da ifi ba sai da ya zo ya ce manzan Allah ya ce hu malan ya amma a wasu hadisai malamai suka ce za a iya dogaro da maganar shi to kuma me yasa nan ba za a dogaro da shi ba tunda sun ce mudallisun ne ko yukhtu kasiran to mu kaddara har wa'ancan gaba ɗaya su ma yayi kuskure sai zamanto duk ruwayan da ta zo hannun shi ba za mu karbe ta ba Allah wani ya ce wa ya ce ana karɓar magana shi bari mu zo mu tambayi ibnu hajar bari mu tambayi ibn kasir kaga shi ma mashayar shi mashayar wane ne na'am ibn taymiya na'am a haska muna ibara yace wa qala al imam ahmad na'am حدثنا النضر بن اسماعيل ابو المغيرة القاص حدثنا الاعمش عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعليقك ابن كسر غاشنان دجار ربوتو يتي تفرد به احمد wa isnaduhu hasanun mhm. kaga nan adiya da ya ruwaita aka ce ahmad ya yi tafarrudi da shi amma isnadin shi menene ingantacce ne ingantacce amma da ya zo ya ce manzon Allah ya ce lan ya tafarraka akwai buƙatar malaman salafiya su rufe idanunsu eh, tun da dai akwai shi ciki ko to ba zai yi ba sai yanzu bari mu riƙe da shi mu ce ai malamai sun ce shi iyun ne mudallisan ya khudu kasiran sai mu ce da ifi to fa a ina ibn kasir ya faɗi maganar shi tafsirul qur'an al-azim marubucin littafin abul fida isma'il ibn umar ibn kasir al-qurashi ad-dimashqi fatinsa shekara ta 774 ta hakikin sami ne muhammad salama bugun daru ɗiba ne linnashar wata wuzi uku tsaye ba linnashar wata wuzi a shekara ta 1400 da 20 wanda ya daidai da 1999 juzi'in littafin yana da juzi'i takwas juzi'i na shida shafi na 256 na'am malam mustapha idan muka yi la'akari da waɗannan zantukan za mu iya cewa a dunkule a takaici mhm. wannan hadisi ne ingantacce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas babu shakka ba kwanto ya faɗi innahuma lan ya tafarraqa hatta rida alayyal hauda alƙur'ani da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su taɓa rabuwa da juna ba har su tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a bakin tabiki a lokacin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi magana a saki ba tare da ƙaidi ba ya ce iyalan gidana da alƙur'ani ba za su taɓa rabuwa ba har su tarar da ni a bakin tafki na'am manzan Allah bai yi toge ba mhm. bai toge ba na'am dan Allah dan annabi mu girmama hankalinmu me manzan Allah yake so ya ce muna dole manzon Allah na mayan diku anil hawa ne na'am in huwa illa wahayin na'am sai ya ce ga wani mutum da shi da alkur'ani ko da yaushe tare suke ba za su taba rabuwa ba na'am sanda kuma mun yi imani mun yaki ne da cewa shi ƙur'anin nan shirya ne na farko ƙur'ani shirya ne na'am lazimi ne wanda yake tare da alkur'ani ya zama to shi ma shirya ne na'am alkur'ani mai shiryarwa ne wanda yake tare da alkur'ani lazimi ne shi ma ya zama mai shiryarwa ne wa illa zai zama a wannan gurin ya rabu da alkur'ani kuma shi alkur'anin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin kare shi na'am lazimi ne waɗannan da Allah alkawarin Allah ya kare su na'am qur'ani tibyanul li kulli shay'in ne lazimi ne ahlul bait su zama tibyanul li kulli shay'in alkur'ani bata bata zuwa ta gaban shi ko ta bayan shi lazimi ne ahlul bait fata ya zama bata zuwa ta gaban su gabayan su shifa'un wa rahama ne alkur'ani su ma duk wata sifar da manzan Allah ya ba alkur'ani a alkur'ani lasimi ne ahlul baita ya zama suna da ita wa illa da babu ya kamata manzan Allah ya ce ba sa rabuwa da alkur'ani amma ban da guri kaza da guri kaza manzan Allah bai toge ba bal ma manzan Allah saboda ya nuna ma yana so ya ba su sifa ɗaya ne ya ce kira su da menene athaqalaini na'am yanda qur'ani yake thaqal na'am suma thiqal ne na'am kuma manzon Allah saboda kai ya ta yayi ta jan lokaci yana qur'ani shafa'un ne ahlul bait shafa'un ne sai ya ce barin takaita muku zance ah, annal latif al khabir kaga me yace al latif me ludifi ku sani Allah ludifi yayi muku sannan khabirun ne masani ne ya ba da labari ba za su taɓa rabuwa ba wannan yana nuna lazimi ne ahlul baiti su zama ma'asumai lazimi ne ya zama sun san komai da komai lazimi ne ya zama shafa'un wa rahama ne lazimi ne su zama duk wata sifar da Allah ya ba alkur'ani ka ɗauko ta ka ɗaura ta akan ahlul baiti alaihi musallam wannan mu abin da muke da'awa shi yasa muka ce ahlul baiti ma'asumai ne wa illa da ba ma'asumai bane me yasa manzon Allah zai faɗi wannan maganar akan su me yasa zai ce mana ya faɗi a sake ba tare da kaidi ba ba tare da togo ba ya ce da su da alkur'ani ba za su taba rabuwa ba su tarar da shi bakin tafki wannan yana nuna ko yaushe kaga alkur'ani na'am akwai su mhm. saboda haka yanzu tunda akwai alkur'ani su ma akwai su dole akwai wani daga cikin ahlul bait tabbas wane ne wannan shi ne abin tambaya na'am ma damar akwai alkur'ani lazimi ne akwai wani daga cikin ahalul baiti wanda yake ma'asumi ne kuma tibiyanin da kulli shay'in ne mhm. rahaman wa shafa'un ne la ya'tihi al-batil min baynihi wala min khalfihi nahnu nazzalna dhikra duk waɗannan ayoyin akwai waɗannan sifatu din hatta wannan sifan da yake cewa wannan ma farratna fil kitabi min shay lazimi ne su masu sama haka na'am wannan shi yasa ash-shaykh al-akbar yake cewa imam mahdi alaihi salam alaihi salam ba da kiyasi zai yi hukunci ba abinda zai yi hukunci a shi shine abinda da yake lahul mahfuz na'am yace kuma ku sani bai zama lazimi marhaba shi ta dace da waɗannan masabobin ba ash-shaykh al-akbar yace me yasa yace saboda su ba sun yi imani da kiyasi na'am kuma kiyasi wasu hukuncen hukuncen su kiyasi su yi na'am wasu hukuncen hukuncen su ba su da tabbaci ihtimali ne ma tsammani ake yi wannan shi kuma abin da yake alawhul mahfuzu hmm. munazzal abin da Allah ya saukan mu yace kai barin takaice ma kuma mun karanta ibarar shi nan gaba za mu dawo mu sake karanta na'am masana dariƙa su sani yake cewa menene da za a kawo ma imam mahadin mas'ala yi hukuncin ta ku dauke ta ku kai mu alkhatam sallallahu ta'ala hukuncin sa daya wato shi duk abin da zai ya dace da aikin da manzon Allah sallallahu alaihi tambaya yanzu muna da alkur'ani ina ahlul baitin da yake da waɗannan sifofin shi ma'asumi ne ta bayanin likulli shay'in ne na'am manzan Allah ya ce muna lan ya tafarraqa lazimi ne ya zama akwai shi dole akwai shi tunda alkhatam ya faɗi dole akwai shi wane ne hmm, wannan tunda da itiran shi da yace nan tsatson shi to dole sai an same shi ma dama akwai qur'ani wane ne wannan na'am wannan yasa malamai suka tafi akan cewa kada an an haifi imam mahdi alaihi salam kuma ba wai sunan shi abdullahi ba yadda suke faɗi ba tunda da a kaddara ba a aihe shi ba eh. wannan lokacin da aka samu na eh. tsakanin aihuwan shi eh. da kuma kasantuwar alkur'ani shi kadai ya ci karo da wannan ya ci mana wannan yana nuna ga alkur'ani amma ba ahlul baiti kuma manzo Allah ya ce ba za su taba rabuwa ba masu cewa ba a haife shi yanzu ba suna da bukatar su samu wani wani ahlul baiti ne ya kira mai waɗannan sifofin na'am bayan da za a yi ma yantiqu anil hawa ya faɗi wai ya zama ba haka bane mhm. ina yake wane ne na'am dole ya zama akwai shi wala Allah wani ya ce juri kai kake wannan su mun la mushkila nan gaba ka jira mu za mu karanta malaman da sun faɗi abin da nake faɗi ba a aljihuna na ɗauko shi ba wato magana ce kawai malaman shi'a suke faɗin haka ba na'am a zo a tambayi malamai wannan maganar ta manzan Allah tana nuni da cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam lazimi ne matukar akwai alqur'ani a samu wani daga cikin ahlul baiti ko ba lazimi bane za su faɗi kada an wannan hadisin abin da yake nunawa kenan na'am idan haka ne tambaya wanne ne daga cikin halal baita yake da wannan sifa din na'am shi yasa malaman da suke cewa an haifi imam mahadi alaihi salam kuma al askari ne baban shi ba wai kai haka kawai suke faɗi wala Allah ne ya ce amma akwai hadisin an ce abdullahi ce la mushkila yanzu shek su aibul arnaud ya koya mana yadda ake za mu iya raba hadisi gida biyu mu tabbatar da rabi mu sauke <laughs> rabi um, nan gaba za mu raba musu mu dabbaka musu ka'ida mu sauke rabi insha Allah kuma akwai ka'idar jibrali ita ma ke da za mu dabbaka musu ka'ida na'am ce za mu dabbaka ka'ida da gaske manzon Allah ya faɗi sunan baban shi Abdullahi. ne ko kuma iya wannan yankin bai inganta ba la akalla masu kallon mu sun bi mu bashi malam musa na yanzu muna da kamar dai zai kai kamar minti uku ko minti saboda haka a dunkule masu kallon mu su tsaya su girmama hankalinsu tabbas lokacin da wanda yake baya magana da san rai na'am wanda Allah ya bashi shaida wanda Allah ya bashi shari'a kuma rahama ne lil alamin na'am kuma qur'anin nan shi yake bayanin shi na'am ya san qur'ani tibyanul li kulli shay'in na'am wato alqur'ani yana dauke da bayanin komai wa hudan wa rahma. ya san shari'a ce rahama ne na'am ya san waraka ce na'am ya san Allah ya alƙawarin kare shi ya san alqur'ani nan ma'asumi ne na'am sai ya dauko wani wasu mutane ya ce da su da wannan abin tare suke ba za su taba rabuwa ba dan Allah dan annabi me yake nufi yana so ya ce mana wa'annan su ma duk siffofin da suke cikin wannan siffofin da wannan alkur'ani yake akwai bukata wa illa in ya zama akwai gurin da akwai alkur'ani ko sun saba ya kamata manzon Allah ya ce an ba ku sani fa banda guri kaza da guri kaza amma bai toge ba na'am dan Allah me suke so manzan Allah ya faɗi kafin mutum ya riko da ahlul baita alaihi wasala kusan duk abin da ya kamata a ce mai hankali ya yi idiraki idraki manzan Allah ya faɗi shi yasa muke cewa ba wani abu da ya kamata manzan Allah ya faɗi yana so a bi ahlul baita wanda bai faɗi ba babu wallahi su gaya mana wace kalma suke so manzan Allah ya faɗi sannan sai yarda su bi ahlul baiti na'am an sai dan Allah riko da ahlul baiti ka ce sumai ne ya ce a bamu wannan kafircin a gama hada mushrikanci muna gidaje da kuma zindikanci na'am ba a yi muna magana ba a ba mu aure wa wa wa ila akhir alqa'ima eh, dan Allah dan annabi wannan ya cancanta a yi mutumin da yake haka mhm. wace irin sunna kuke riko da ita wacce sunna kuke na'am tun da shi dan shi a fadar manzon Allah ce ya riko da ita manzon Allah ya ce a rike na'am ma in ta masaktun bihima lan tadillu kuma manzon Allah sai da ya karfafa muku ba za ku taba bacewa ba wane ne kawai in an rike shi ba za a taba bacewa ba shi yasa muka ci wannan kujerar ta manzon Allah sallallahu alaihi yanda mutum ya san ya rike alkhatan ba zai taba bacewa ba yanda aikin manzan Allah yake hujja maganar shi take hujja tabbatar shi lazimi ne waɗannan ahlul baiti tabbatar wasu da maganar su da aikin su ya zama hujja hujja tunda manzan Allah ya manzan Allah ya ce ba za ta taba bacewa ba saboda haka dole su zama ma'asume ne na'am dole su zama ma'asume ne kuma yan uwa mu yi makan mu adalci na'am Allah subhanahu wata'ala ya saukar da addinin nan ya ce shine cikamakin addini littafin nan cikamakin addini cikamakin littafai manzan Allah cikamakin annabawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a lokaci kankane ya ɗauke manzan Allah sannan Allah ya bar addinin ya bar littafi din kuma yana so a yi addini kamar yadda manzan Allah ya yi shi har kiyama ta tashi na'am kuma ya zamanto ba wani wakili dan Allah zai yi a ce ba ma asumi saboda in ba mu asumi ina muka samu yakinin muna addini ne kamar yadda manzan Allah ya faɗi masu nakalto muna za su iya kuskure na'am wa ya ce ko da ba da gangan ba amma za su iya kuskure ba masu mai bane na'am wannan yana nuna tunda Allah yana so mu yi addini irin na manzan Allah to lalle lazimi ne ya bar wani mutum mhm. wanda yake irin manzan Allah ne ta wannan janibin baya kuskure na'am sannan manzan Allah ilmomin shiga baki ɗaya da ya tashi tafiya da su ya tafi ko ya bar ma wasu ya bar ma wasu kuma <laughs> na'am kuma gashi lokaci na ta hararin mu illa wannan wala Allah wani ya ce judi da awa kuke ila mushkila wata rana za mu tabbatar sati mai zuwa za mu tabbatar malam to insha Allah muka la muna godiya sosai da wannan karatun masu kallon mu masu daraja da fatan an amfana da shi wannan karatun namu na yau da ya gudana kuma insha Allah kamar yanda aka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci wanda in muka dawo insha Allah za mu ji ra'ayinku da kuma gudunmuwar da za ku bada a kasance tare da mu Allahu akbar mabuɗin waƙata, ka yabo da godi.